أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنه ونجنا من النار واصلح لنا شاننا كله برحمتك يا ارحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد ايها الاخوه في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله yau na jin watan bature muna 21 a watan 1 januwari kenan shekara ta ashirin 2022 Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa da yaddarsa ya ƙara maimaita haɗuwar fuskokinmu a wannan rana ta juma'a a kuma cikin masallacin juma'a wanda yake nan gumen local government a cikin unguwar ɗan ta noma jigawa state a tarayyar nigeria domin gabatar da sallar juma'a idin musulmi da yake maimaituwa a distati muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya sanya tsawon rayuwarmu ƙarin guzuri ne a hanyar mu ta tafiya lahira kullum muka maimaita faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce khairukum mafi alkhairun ku shine man tsala umruhu wa hasuna amalu wanda rayuwarsa ta yi tsawo shi kuma ta fuskarsa da ya samu tsawon rayuwa sai aikin kai kyau to duk wanda ya samu biyan da shine mafi alkhairi kenan ba tsawon rayuwa ba tsawon rayuwar ba mai ake zuba ma tsawon rayuwa kenan mafahumul mukhalafa a wannan hadisin shine sharri kuma rayuwar ta yi tsawo aikin zama munana domin mai rayuwar ya jikawa kansa aikin da ba zai iya matsewa ba filin alkiyama sai dai a matsa shi wala Allah ma tun daga kabari Allah ya kiyaye da zamu tattauna akan kafin zuwan liman zamu tattauna akan mala yan fakku anhu al-insan abinda mutum baya rabuwa da shi akwai abinda mutum ba yadda zai iya rabu da shi abinda baka gano ba shine addini kawai da aka ce ga mutum to yana da addini ba wani wanda za a ce ba shi da addini a ce wani pagan ne ba dai shine abinda ka fara tunowa ba suna da addini don ka tara pagan daya biyu uku in ka tara su za su zama kan ka'ida da su rayu a kanta kaga sun samu abin yi ke me yasa muka ce dan adam baya rabuwa da addini saboda annabi rahama sallallahu alaihi wasallam hadisin imam al-bukhari ya ce ma min mauludin illa wa yuladu ala al-fitra babu wani abin haihuwa da ake haihuwarsa yake bakunta duniya da ka da kukarar da ya shigo duniya ko wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ne ya fitar da ku daga cikin mahaifanku mata kuka zo duniya da ka da kuka sannan zero la ta'lamuna shay'a ba ku san komai ba waje alalakum sam'a wal absara wal Allah kun tashkuru to ba wanda yake shigowa duniya da ya shigo duniya annabi yace sai ya zama alal fitra fitra shine jininsa da tsokarsa akwai imani da Allah duk wanda ya shigo duniya aka yi shigo duniya ya yarda da Allah kama ina matsala take tasowa sai annabi ya ce illa kana abawahu sai dai ya rage mahaifansa hannun suwa ya faɗo kuma Yahudanihi in yahudawa ne su karkatar da saitinsa zuwa ga yahudanci aw yumajjisanihi in majusawa ne zuwa ga majusanci aw yunasranihi ko in kristoci ne zuwa ga nasaranci amma dai asali kowa yana shigowa duniya ne da yadda da Allah me ya nuna maka dan adam ba zai rabu da addini ba sai annabi nuna maka ko da an dauke shi daga fitratin da Allah ya halice fitratin fitratin lahi lati fadaran nasa alaiha ko da an ɗauke shi daga fitra ɗin da Allah ya halicce shi to kuma sai an ɗora shi akan tauni ba zai da zauna haka ba da ke ba ah, sai dai ya bar addinin ya zauna haka sai ce a ah, sai dai mahaifansa ko a mai da shi ba yahude ko a mai da shi ba nasari ko a mai da shi ba majusi shi yasa ko shawa da suke mutun samuwar Allah da a abasu dokoki su bi sai kuma suka ce abin in hiya illa hayatuna na namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad sai suka ce rayuwar duniya ce mu mutum rayu ba mai hallaka mu sai zamani kaga san daukewa Allah ikon dora wa zamani ne shi kawai to duk wannan sakon da nake so in isar maka ba wani mutum da zai ce zai rayu ba addini ko ya banda Allah zai na Allah Allah ya kiyaye ita kalmar addini akan sake ta akan addinin ƙarya da na gaskiya kowanne sunansa addini kawai illa iyaka wanne ne mai cin wanda shi ne inda za mu jira a kansa in lokaci ya babu amma dai kalmar ka sani da addinin ƙarya da addinin gaskiya da sunansa addini fara da farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kaɗan ƙara baya kaɗan kafin zuwansa kafin zuwansa akwai bisharar zuwansa wanda suke ahalin kitabi ne su sun san da zuwansa a'a wasu su ma saboda tsabar sun san da zuwansa sun yarda zai zo sun yi imani da abin da littafan suka gaya musu yahudawa sun taho madina sun tare tun kafin ya bayyana domin me dan sun yi imani da abin da linjilarsu da attaurarsu ta gaya musu cewa annabin karshe in ya zo zai yi hijira ne zai je wani gari mai yawan dalilai so geographically suka duba sai suka ga madina sai ta cika wannan kwalifikasi sai suka zo madina suka tare don jiran duk inda ya bayyana annabin karshe to zai zo ne wannan gari zai zo madina ne kagon da yake nuna maka ne sun yi imani da shi tun kafin yanzu amma dai su kawai laifin da Allah ya musu da ya tayar da shi ba a cikin ba duk wannan doki da suke da zuwa inda Madina su tare su a nasu a cikin su za a tayar da shi su aka fara bautarwa da annabawa yahudawa masu yawa to sai aka na karshen ma duk dokin a cikin za a tayar da shi shi kuma wanda baya shawara wanda la yasalu amma ya fa'alu ɗin. wanda shi ba a tambayar sa abin da ya aikata wahu mai sa'aluna bayi ake tambaya alhakimu din wanda baya abin da ba hikima sai ya bar su sai ya inda bai taba yi sai ta da shi a cikin larabawa to daga nan da suka ce to ba su ji ba ba su gani ba ba su yadda ba shi ba ne sai Allah ya gaya maka cewa sun san shi kuma sun san shi din ne yace allazi na ataina kitaba ya arifuna hu kama ya arifuna na abu waɗanda muka ba su littafi kafin ma alƙur'ani ya arifuna hu sun san waye annan sanin ba wai sani ba ne sama-sama a kama ya arifuna na abu kamar yadda suka san ƴaƴansu na cikin su kun san ɗan adam in zai fata gaskiya a kan ɗansa to ya fi kowa sanin sai dai in koyo zai kawai ko kirki ko rashin kirki ya fi kowa sanin nasa amma Allah ya ce wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqa wa hum ya'lamun sai dai wani tawaga daga cikin su yahudawan ba duka ba suna koye gaskiya alhali sun san gaskiya to ga wannan ina mu koma baya kafin zuwansa kaga da sa shi sallallahu alaihi wasallam to kuma wata hikimar da ta Allah da ta zartu ya tada ce a cikin larabawa ku larabawa wanda da ku ba ku da littafi shi kansa annabin ma su yahudawan madina da suke ba larabawan madina labari annabin da Allah zai aiko a ƙarshen zamani kaddi karuba zamanu suna cewa zamanin sa ya kusa in yazo kuma za mu haɗu da shi mu yaƙe su akan bautar ka haka suke ga larabawa madina to kuma sai aka tayar musu larabawa to ku ƙurayshawa da ya bulla cikin ku maimakon ku yi lalai da maraba mun yi abin kai namu ya samu an mana ma wanda ba a taba wa wasu irinsa ba an ba mu katimul yi din an ba mu mursali da din an ba mu wanda ba a yi ba ba za a yi ba kamar sa din khairu khalqillahi ajma'in yan halittun Allah baki daya mala ali na mange ce ya fi kowa bai da koyi ya fi kowa bai da koyi ai ko shi dubu ya yayi zuciyar kowa ta waye ga sifa mai ba da kaye ga kyauta ba da kwarmato ba sallallahu alaihi wasallam mai shirin ya rufe maka kofa yake haramun alal ayyami jaji mislihi hatta yau da gobe ta zo maka da komai na ci gaba na zamani na sahale rayuwa to amma dai a mutane wani mutum kwatankwatinsa yau da gobe ma an mata ta haramun alal ayyami to kaga da kun quraisha su yi lale da maraba su kuma sai Allah ya jarabe su sai suka ce manzancinsa sa annabtar sa ba su ji ba ba su gani ba ba su yarda ba ba za a yi kuma ba za a abu ba wanda su shine stand ɗinsu shine matsayinsu to sai a koma kuma matsayin wanda ya turo shi wa ya turo shi Allah ko to shi kuma matsayin Allah sai ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala din kulli shine wanda ya aika manzanta da shari'a da addinin gaskiya purpose din manufar don ya rinjayar da shi akan kowane addini yin haka sai Allah ce walau kai har mushriku ko da mushrikan ba ta so kai kuma ka san ce ba ta so ka ga kin da an shata layi sai kuma ka san ta Allah ya ba ta so ba ko kawai abu dai dai shi aikin Allah ba irin naka bane ba mai gaggawa bane a'a na shaka nakan ba yan uwa misali yanzu ka fitar ga masallacin nan wani ko da wasa ya ce maka ki talla a baka da ko titi ba za ka na ji da dubu goma ka a jihu za ka yi haƙuri a tafi ba a baka da ko titi ba za ka iya ba za ka fara karkarwa ba wai titi ba ba ɗari ba dubu ba dubu kana da makuɗin da ya hau da dubu goma ka nuna masa a shi Allah baya wannan shi Allah halim ne mai juriya ne to da ka ya ce har ko da mashirkan ba sa so zai bayyana addinin amma ba irin naka bane kawai dan take tik tak a da wannan din musulman suka yi ta shan wahala addini to ai da ke shi alhakimu ne su kuma wannan wahalar a nan darajar su ta samu shi ne za a faɗe yanzu kai kaza kana sha'awar su kana ganin jinjina musu da ba dan sai shawuyar ba kawai sai aka yi shi kenan an muku maganin kurai sha ta yadda kai da su ba bambanci amma da kai da baka yaƙi kai da ba taɓa marin ka ba su da an sassare su sun yi shahada ka isa ka haɗa kanka da su to anan kuma za ka gane haukar mahaukaci ɗan shi'a wa'innan ajin kake ƙoƙarin ka haɗa kanka da su kuma ka ka aika musu zagi ma ce. Sau da haka Allah subhanahu wata'ala yake to sai ya ɗaukaka addinin sa koda kan ba ta so aka yi ta fama suka yi ta shan wahala annabi sallallahu alaihi sallama. mahallin shahid din mu shine da suka ga tunda Allah ya ce sai ya yi kuma ana ta karbar addinin wasu 'ya'yansu ne ma suna shiga 'yan uwansu duk dabararsu ta kare sai suka zo wajen Abu Talib baffansa kenan yana daga cikin ahalul halli wal aqdi a makka wanda da su ake daurawa da su ake kuncewa ba abin da za a yi babu shi yana cikin yan majalisar zartarwa na makka kuma gashi dan dan uwansa ne dan kanansa ne yazo da yazo musu da matsalar da su a wajen su ba sa su suka ce kai masa magana shiru ya yi sun yi yau sun yi gobe a ƙarshe sai suka zo da wani saurayi da ake cewa Umar ta bin walid suka cewa abu talib kuzu hazal fata waladan laka ka rike wannan saurayin ya zama da a wajenka ka ba mu dan uwanka mu kashi ba dai da kake so ba ga canji abu dalib ya kalle sai ya ce bi ta masu su kula gona kar da abin da kuke nema a tu'tuni Ibnaku, ko yanzu ku bani dan ku li urabbiyahu irene shi wa udikum ibni li taqatuluhu in ba ku dana ku kashe common sense zai dau wannan tilka izan kismatun visa da kha'ibina suka juya nan ma hakan su da cimma ruwa ba sai aka sake wani mutum sai aka dasa aka cewa annabi to abin da ake so ya cire ayoyin da suke zargin gumaka ayoyin da suke cewa iyayensu ba a bakin komai suka yi ba abin da suka yi shirme ne aka ce annabi ya cire su daga cikin alƙur'ani sai Allah na masu ya saukar da aikin kulka ce da su ma ya kuni li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya ka ce da su ai bai dace da ni ba in canja wannan alkur'anin ta karan kaina ai ba wani ne yake gaya min yi kaza ba in attabi'u ba komai nake bi ba illa ma yuha ilayya sai abin da aka yi min wahayi kaga nan ma dai ba ba wannan kafar ta zare wasu ayoyi daga cikin alkur'ani sai suka dawo suka ce to abin da za a yi a zo a yi bauta ta haɗin gwiwa yau a Allah misali gobe a wa gunki to nan ya mahallin shahid din mu zai fito cewa kowane addini sunansa addini duk shi kama wannan labarin da suka zo da wannan matakin na karshe a hada ayi bauta ta hada gwiwa ittihadin adiyan ana so a dada irin wani wai hadewar addinai har yanzu yahuda suna da wannan tunanin musulmi ya yi musuluncin sakar a taɓa aƙida kai ma kai kafin kai ma kirista ya nasa haka dai a haɗa ittihadul adiyan to tun farkon asibahin musuluncin kaji abin da aka gaya wa annabi ya zo abautawa Allah yau abautawa gunki gobe sai ya saukar da surar barranta ka san surar barranta yau ana cikin yalla sai tun bai mutu ba to ai ana zaton wuta a makira ne ta tashi a mataka diga ustazai ba su ce komai ba sai shi amsa musu sai Allah ya saukar da kulka ce ya ayyuhal kafiru ya ku kafirai la a abudu ma ta abu ba zan bautawa abin da kuke bautawa kamar yadda na matan jini kun jaja ga ai kun ce wala abidu na ma abu ni ma wala ana abidu ma batun. ne karshen tun lakum dinukum wannan shine mahallin shahid din kaga nasin za ka ce lakum dinukum addinin ku canza gada wali addini ku bani da addini na to wani kina maka shi addini da na gaskiya da na karya sunanta addini to amma mu an muka tsaya a masallaci inda ake kallon alƙibla muna maganar addini sai kowa san me muke son mu magana akai ko muna magana ne akan addinin Allah wanda Allah ya saukar wanda Allah ya yi masa fitantin wanda Allah ya aiko manzanni domin sa ya halitta ma mutanen domin sa mu shi muke magana in an ce addini shine ma shara'ahu Allah idan abinda Allah ya shar'anta a harshen manzan da ya aiko wa kowace al'umma wanda shine addini wasu malamai sukan je kan abubuwa guda uku suke baka ma'anarsa sukan ce alwahayul ilahi allazi yunazzilu ala rusul wai wahayin Allah da yake saukar wa manzanni shine addini yana daukar ma'anar addini suke nufi sannan sai suka ce al-imanu billahi wal yawmil akhir wa bir rusul imani da Allah da ranar lahira da manzannin Allah duk wanda yake da wannan sai yana da addini abu na uku na ƙarshe suka ce al-ahkamul mashru'a allati tahkumu zawahirun nas hukunce hukuncen shari'a da suke hukunta zahirin mutane duk wanda yake kan hukuncin shari'a duk abin da zai ana gani da shari'a yake aiki ba da ka ba sai ce wannan mai addini ne alam ne na shi mai addini ne alama ta shi mai addini ne misali zai shiga kasuwanci sai bai dauka ba kawai iya samun jari da ubangida shine kawai abin da ake nema a me halal me haram a kasuwancin irin wannan kasuwancin da zai shiga ya fara da wannan kafin ya shiga kasuwanci to kaga wannan ya ce yana kan addini ya sha bamban da wanda da kida kayan ke kayansa zai nemi aure tun a tunanin neman auren ya fara tunanin addini cewa to ni fa in doguwar mace nake so ko gajera ko fara ko baka to wannan bukata ta ce amma a cikin auren nan akwai buƙatar ‘ya'yana in allah ya ƙaddara ita za ta zama uwar ‘ya'yana to ita wace iri ce bayan ni na same ta yadda nake son ta by faith to kuma wace uwa na auro wa ‘ya'yana mai tarbiyya ce ita da ita ce farkon tarbiyyar ‘ya'yana al'ummu ustazun asati zatul ula uwa ita ce malamar malamai ta farko tun kafin ɗanka ya fita ya je wani ya fara banza kai tun kafin ya fara maganar da za a gane ita take ganewa in yi gwaranci sai a tambaye ta ne sai ta baka labari kuma a masa abin kaga daidai ne shine bukata ta da kowa bai sani ba in ba ita ba to al'ummu ustazir asatu da kula uwa ita ce malamar malamai ta farko tunanin ya zama to wace uwa na nemawa ƴaƴana bayan wai ni ga bukata ta na samu doguwa amma doguwan nan mai tarbiyya ce doguwan nan mai addini ce na samu gajera da nake so gajeran nan mai addini ce ko ma ce ce dai mai addini ce sannan wani irin fira nake da ita da nake yi mata a fira zan so a yi wa kanwata a'a me yasa ma aka ɗauki tsawon lokaci a'a me yasa ma na je nake ina son ta dan Allah ne dan auren ko dan iska ne da aka ba auren yanayin musa da ke bi ka'idojin da ake bi to kaga duk da yake tsora rayuwarsa a wannan gwadaba sai ka ce to wannan ma mai addini ne so shi sa abu na uku da yake ɗaukar ma'anar addini suka ce al ahkamul mashru'a allati tahkumu zawahirun nas hukunce hukuncen shari'a da suke hukunta wato zahirin mutane a sa mata mutu saboda haka hukunta hukunta shari'ar sai hukunta zahirin mutane suna daukan ma'anar wato addini to sai Allah subhanahu wata'ala sai tantance mana da nassun Qur'ani ce inda dina inda Lahi al-Islam yi eh, in ka ji ma'anar addini to kuma dai inda dina in addini ake batu inda lahi a wajen Allah wanda shi Allah ya yarda da shi to al-islamu shine musulunci a wata ayar ma ya tantance bayan da cewa manyan ta gairar islami dinan falai yuqbala min duk wanda ya bi wani abin da ba musulunci ba a matsayin sa a matsayin tsarin rayuwar da zai rayu a kai to falai yuqbala minhu ba a karɓa ba daga gare shi yayi yi bai yi ba baya ba zane tunda ya abin da ba a so ba shi aka aike shi ba ba dai shi aka halicce shi ba wa huwa shi wannan da ya wani abin da ba musulunci ba fil akhirati in ka tafi babban birnin tarayya kiyama kuma kana son ganin sa to min al-kafiri da tafi ajibta fa za ka nemo shi saboda ba musulunci yayi ba a wata ayar Allah ya ce ya amani ta amanu taqullaha haqqa wala ta mutum na illa wa antum musulmun. ya ku masu imani ku ji tsoron Allah haƙa ƙafi iyakacin iyawa kada ku yadda ku mutu in ku kun sallama wa mutuwa to ku mutu sai dai a halin kuna musulmai wannan ayar kan gaya ɗan uwa wani malami mai tafsiri da ya zo ya kalli asrar ga ta ayar ba doguwa ba ke can amma kuma abin da ta tsunsa ga wanda suka san larabci da balagar alƙur'ani ta kunshi abubuwa masu yawa na farko dalab aka yi ya ayyuhal ladzina amanu kira ne na musamman na masu imani ne in kana cikin su sannan ittaqullaha jawabin kiran shi ne ku tsoron Allah shi tsoron Allah ba 50-50 ba a haka tukati duk damar da kake da ita ka ji tsoron Allah cikin ta kawai ba wata dama da aka ce ba tsoron Allah a cikin ta kaga 100 kenan ake so komai naka ya zama da tsoron Allah sannan sai aka zo da kashedi wala tamutunna kada ku yarda ku mutu wajen kashe din ba a bai ba a ce walata mutu ba kawai karku mutu sai aka zo da nunin taukidi nunin taukidi kala biyu ce akwai kafifa akwai sa'ila da ya ce walata mutun sai a ce ya zo da nunin taukidi amma kafifa a sai ce walata mutun na sai zo da sa'ila sannan sai biyo baya da sinadi in ku kun sallama mutuwa bayan da za ku yi kullu nafsin za a yi katin maut ko wace rai sai ta dan mutuwa to illa sai dai fa sai zo da wawul hali ku yadda ku mutu amma wa antum muslimuna kuna musulmai malamin da ya kalli wannan asrar da larabci da ke cin ayyana sai kai duk wanda ya ga ya zo mutuwa baya musulunci yace gaskiya yana ba shi shawara idan da hanyar da ba za ta ɓullar kiyama bai bi ta yadda Allah ya yi kiran nan ya yi umarnin nan ya yi kashe nan ka yadda ka je masa baka musulmi ta kai in dai ka gabata musulmi kawai in ka zo mutuwa ka tafi wata duniyar ba lahira ba to kuma in ka ɗau shawarar ka yi wata ɗaukar shawarar za ka iya ɗauka amma abu ɗaya zai gagare ka ko shine aikatuwa ka yi wata ka ɗauka amma duk da ka zo aikatuwa ba za ta aikatu ba inda ka an hura maka wannan ran to labud da mutuwa fa labud da lahira wani mai hikima yake ama wallahi lau alimal anam yake ku saurara da halittu sun san lima khuliqu me yasa aka halicce su yace lama haja'u uwa namu da ba su lake kafa sun tabacci ba ba su ba mu ne ba kanu qalilan nan al-layli ma yahja'u yace laqad khuliqu li amri, an halicce su ne don wani al'amari da sun ga al'amarin da gani idanun zuci na nutsuwa da tunani yace ta huwa hamu da sun tashi sun himmatu wani abubuwa da sai ce mamatu ثم قبر ثم حشر وتوبيك وأهوال الإظام kaga ba kaucewa kenan kawai a jere ne kawai har lahira mamatin mutuwa daga mutuwa ne sun makabarin sannan kabari sun mahasharin sannan tashi filin alkiyama wa tawdiqul ulaqancin ran tashin alkiyama a kusanto da rana kwakwalwa na tafasa kowa iyalai sun sai da cewa ahwalul izam da wasu halaye masu bada tsoro manya manya yace ce liyomin hashar kadi alimat rijalu to saboda wannan ranar tashin kiyama da wasu mazaje suka fahimce ta ya ce fasallu min makafatihi wa samu sai suka tsaya suka tsare sallah suka yi azumi saboda wannan tsoron tashin kiyama malali da man gizari yake cewa ba abin da ka bani tsoro mai kiran mu a wanga taro kan ta zo kuwa mun ji horo da hani muka zaɓi moro goshi bai yawaita sujada ba ka ɗauka wai mawaƙi ne da ka ce ma matan sun makabarin sun ƙura'anin ma haka yake ma kuma ka haddace kutilar insanu ma akfara min ayi sha'in kalaka yake min nidifatin hu? fa qaddara thumma sabila ya tara daga nan kuma sai ce ne thumma amatahu fa aqbara thumma idza sha'a anshara kalla lamma yaqdi ma amara thumma amatahu sannan mu karbe rayuwar da muka bashi bayan da sabila ya tsara an ba shi da ya fito daga cikin mahaifiyarsa to sun ma'amata kashe shi ba a kabara a je a binne shi sun ba iza sha a an shara sannan kuma a tayar da shi a kiyama amma duk da wannan kaji shaida kuma ta Allah sai ta kalla lama ya tsadi ma amara baya kokarin ya sauke takalif abin da aka umarce shi na shari'a to da ba zai sauke abin da yake kansa ba sai Allah ya ce ga kalubale fal yanzuru al insanu ila fa'ali dan adam ya kalli abincin da yake ci mana bayan samar da kai da ƙara ka da ake baka sani ba sai ka je sai ya auna sai yanzu ba zai isa ba kuma ya tambaye ka lokaci a ƙara ka kasan ba a ba su bai bane baka da labari mai gamsarwa to bayan wannan ma abincin da aka aka kai kake wa kanka abinci ko fitar maka aiki yanzu a rufe kofofin masallatan nan kofofin masallacin nan a ce kawai harajin mu da za mu bayar mu fita kwaya ɗaya shinkafa shinkafa kwaya ɗaya za mu bayar mu fita a yana jin sai lahira ko ba mai fita amma yanzu kafin ka taura Allah a cokali ɗaya ba za ka iya lissafi abin da ka cinye ba to Allah ke fal yanzu insanu ila ta'anihi dan adam ya kalli abincinsa bayan an yi shi abincin ma yi masa ake yi Allah ya ce in baka sani ba an na sababbanan ma a sabba mu muke saukar da ruwa mai yawa daga sama sun ba kanar arda shakka muke tsaga kasa ta fitar da tsirran in za ka je ka sa bayan kayan shuka ka sa ƙasar a gaba ƙaryanka ba za ka taɓa ganin lokacin da tsaron ya fito ba ya shi Allah ce fa an batu na fi ha habba wa ban wa qadba wa zaitunan wa nakala wa ka gulba ya ce mata Allah ku ku ji daɗi da ƙwayar wani al'amukum ku ba wa dabbobin ku karma min da ciyawa amma akwai ranar ɗaukar biyan bashi sai ce faɗi za ja a tusa to idan kururuwan nan ta kiyama ta zo alƙari'a din nan mai kwankwatar zuciya alghashiya din nan mai lulluɓa mutane da tsoro yau ma la tamliku nafsin li nafsin shay'a din nan fa idza ja'atu sa'a to yau mai furul mar'u min A anan za a gane kuran ba wace yake za a gane shayi ruwa ne mutum zai guje wa dan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya wa ummihi to an ƙara gaba dawa ya ɗakar ɗan uwa mahaifiya to ita ma an je kanta ka guje mata a nan yanzu ga yana karkarwa ana riƙe shi ne faru yana cewa uwa ta fa ya zaga kaga da bakin sa yake ya zaga bai ce ya doka ba to tunda zaga yi ba makabilin zagi ba alama da zagi ba to amma shi riƙe shi ake zai duka ka san me yasa girman mahaifiyarsa ya fi karfin a zage ta tsaya ya zage je duka ana rike shi ya hakuri yana karkarwa uwarsa aka zaga amma ga san zai gude bar shi ma kai ka san tashin hankali ma ba karami bane ko wa ummihi wa abihi mahaifinsa ya gudu ya bai shi sai aka ƙara gaba wa sahibati ka zaba ta fudan baruwa da kai su wa'annan da ka kai shekara biyu uku kun ware kana ƙara girma kuna ƙara warewa ita kuma matakka kana ƙara girma kana ƙara tahowa wajenta ba aka wani yanzu ba 'yan gidanku ba kai ma tunani kai ke gidanka Aka ka ware kuma ka ware da ba za ka je ka ware da ita to wa sahibati matarsa ya gudu ya bar duk lokacin da kake neman auren garanci da da bashi da ƙarya wani dai ka kashe su ka fi su a wajenta wani malami ce ma kana so ka ga wani a zahiri samu mai neman aure a gidansu da kansa eh yace ba yaran gidan ba kai wasa haddabobin gidan ya haddace saboda ita kai wannan fa dabobin na gidansa ne to ita ma matar ya gudu sai aka ƙara gaba wa banihi ƴaƴan da suka fito daga jikinsa su ma ya guje musu saboda kan al mu'minun ta ce maka fa iza fika fi suri fala an saba bainahum yawma idhin wala yatafaqun mala yazo idan aka hura a cikin kaho to fala an saba babu wani relation wata dangantaka fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna ba ma mai tambayar wani kowa ta kansa yake sai ya sa Allah ya ce kullum ri'in minhum yawma idhin sha'anin mai kowane mutum sha'anin gaban shi ya ishe shi Allah subhanahu wataala ya ce to in kana neman wanda ya ba wanda ya ba musulunci ba to tafi ajin tafaku a filar kiyama yana ci musulunci shine istislamu lillahi bit tauhid me kauya ga Allah ta hanyar kadai kadaita shi wal inqiyad lahu ba'a. jawuwa wajen yi masa biyayya yana yi bari na bari wal khulus min ash-shirki wa ahlihi da keɓance Allah da sa ga sa masa abokin tarayya da ma barin masu sa masa abokin tarayya baran baran da kai da su kamar sa annabi Ibrahim kace inna a minkum wa sallallahu wa sallam ala man talaka alqur'ana min al-hakim al-alim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kaseera wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله أكبر الله أكبر الله